أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin abu huraira a kuma cikin wannan gari na bauchi bahaushe ya ce baucin yakubu ne kuma na ce baucin izala da sunna a wannan makekiyar ƙasa mu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara tarkace da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozon la'arafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi wanda kwamiti suka shirya yana addu'a Allah ya saka musu da alkhairi tun kwanaki kaɗan malam sadisu bauchi sarkin wa'azi ya kira ne a waya yace to an kuma mace ta haifi mace Nace ce me ya faru ya abu horaira na ce to eh abu hurairan kuma cikin yadda Allah da amincewarsa gashi Allah ya ba mu iko halarta Allah ka karbe rayuwar mu muna yin wannan aiki dole wata ran za ku ba a ce ina laran Muhammad Suleiman a ce ai ya tafi barzahu wannan ko mun yadda ko ba mu yadda wata ran sai ya faru to haka su Kabiru Gombe da sauran yan uwa za a samu lokacin da duk wanda ke masallacin nan ya koma ga Allah ba ko kwarare da ya saura a duniya to amma ba tafiya lahira ce matsala ba matsala shine tafiya lahira da shirka da bid'a da shegantaka da sabon Allah idan aka tafi lahira da wannan tuwan tafi a bala'i amma idan an je da imani da tsoron Allah da ibada ga Allah to dama abin da ake tsammani ya faru ne ya faru Allah ka gafarta mana Dan uwa darasin mu ne yana da taki a wannan masallaci taken darasin mu ne shine in kunne ya ji a'a jiki ya tsira ba jiki ya tsira ba dan idan jikin bai yi aiki da abin da kunnen ya ji ba zai tsira ba zai tsira ba saboda haka in kunne ya ji to a ɗauki matakin da jiki ya tsira Allah ta'ala ya samu dace wato akwai wata babban matsala wacce take damun al'umma ta shafi kowa da kowa sai dai wanda Allah madaukin sarki ya tsallakar kuma a daidai wannan lokaci fadakar da ita yana da muhimmanci kwarai da gaske domin abu ne da ake cewa ruwan dare da ma duniya wai bahaushe ya ce kowane gauta ja ne sai dai in ba kai shi rana ba kuma babban bala'i ne a lahira wato shi ne abin da ya shafi zalunci kalmar zalunci da kuma kalmar amma duk da gajartar kalmar tana kunshe da abubuwa da yawa yau zalunci an ɗauke shi wata matsala ce karama kuma matsala ce wacce take da girma a kowane mataki ka samu kanka yi iya kokari kaga cewa baka samu kanka a cikin harka ta zalunci ba iyalanka tabbatar baka zalunce su ba abokin hudarka na ciniki tabbatar baka cuce shi ba wanda ke karkashin ka in kana aikin gwamnati a ofis iya kokarin ka baka cuce shi ba baka zalunce shi ba ka zama ciyaman na local government iya kokari ka baka zalunce talakawan da ke karamar hukumar ka ba ka zama gwamna iya kokari ka baka zalunci wanda ke kasa ba dan kasuwa ne kai iya kokarin ka ga duk wanda hudda ta taba hada ka da shi ta kasuwanci baka je gaban Allah akwai cikin file ɗinka akwai case da yake nuna ga wani ka zalunce shi za a tafi da kai gaban Allah a shari'ar ba ba shari'a mai hatsari a gaban Allah kamar shari'a ta zalunci malamai suka ce zalunci ya kasu kashi uku akwai zulmun fi haƙƙin rab akwai kai zalunci a cikin haƙƙin Allah ya ake zalunci a cikin haƙƙin Allah shine kai shirka ka hada Allah madaukin sarki da wani a wajen bauta to wannan shine zalunci a cikin haƙƙin ubangiji shine zalunci mafi girma a cikin dukkan zalunci da ake kuma shine zalunci da ke dawwamar da mai shi a jahannama ranar tashin alƙiyama. qur'ani mai girma a ayoyi da dama ya tabbatar mana da cewa zalunci shirka ne daga cikin wayannan ayoyi Allah ramma a cikin suratul an'am Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun Allah madaukin sarki ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sannan ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ma'anar zalunci a nan shine shirka imanin nasu ba su masa surki suka masa farau-farau da shirka ba in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ula'ika lahumul amnu wa'annan suke samun aminci da kwanciyar hankali wanda ya rike Allah shi kadai zaka samu a nan duniya yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba wata barazana ko wani rikici ko wani turnuku da zai tada mashi hankali babu kuma wanda zai halare shi ce zaka gani in ga ce za ka gani sai ce to in gani sai me ba yadda za ka iya ruda shi haka a ranar tashin alkiyama zai tashi cikin natsuwa saboda ya bauta wa Allah bai hada Allah da wani ba a wajen bauta Allah ya ce wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu duk inda mushriki yake a duniya batacce ne shiryayye a wajen Allah shine wanda bai cuɗanya imaninsa da shirka ba shi yasa aka kira shirka da zalunci Allah ka raba mu da shirka ana ramma a cikin suratul luqman Allah ya ce wa iz qala luqmanu libnihi wa ya'idhu qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim Allah ya ce wa iz qala luqmanu libnihi yayin da luqman ya faɗa ga ɗansa wa huwa ya'idhu yana yi wa ɗan nashi wa'azi saboda wa'azi na tashi daga ƙasa yayi sama yana kuma iya tashi daga sama ya yi ƙasa kuma yana iya tashi daga tsara zuwa tsara to anan uba ne yake wa wa'azi yake wa ɗansa wa'azi me yake faɗa masa sai ce ya bunayya ya kai wannan ɗan ƙaramin ɗanawa la tushrik billah kar kai daka haɗa Allah da kowa a wajen bauta wato yana ainihin dasa wa ɗan aƙida da tauhidi shi yasa ƴaƴan ku tun suna ƙarana ku dasa tauhidi da aƙida a zuciyarsu ba su iya bata ba mai iya batar da su ba zan manta ba a turai wani malami irin malamai masu karantar da ba Allah me dalilin su shine Allah ba za a iya gane shi ba ta hanyar sensory organs tunda ba za a iya gane Allah ta wannan hanyar ba to babu Allah saboda haka malamin ya zo ya sa ɗalibai ƙanana 'yan firamare a gaba wai shi zai halakar da su yana faɗa musu cewa to kuna gani na suka ce muna ganin ka yace saboda akwai ni shi yasa kuka gani kuna ganin blackboard aka ce eh to saboda akwai shi yasa kuke ganin shi ya fesa turare ya ce kun ji kanshin sa aka ce ya ce to dalilin da yasa kuka ji kanshin sa saboda akwai shi kowa ya taba teburin da ke gabansa suka taba kun ji shi aka ce eh, saboda akwai shi to ina magana kun ji murya ta aka ce eh, saboda akwai ni ya dinka lissafawa iska tana hurawa kuna jin iskar fanka suka ce eh kuna filin ɗinta saboda akwai ta ne bayan ya gama ya ce to duk abin da ba iya gane shi ta wannan hanyoyin to abun babu shi kuna ganin Allah suka ce ba mu ganin shi kun shaki kanshin sa a za a taba shi da hannu a kukan ji ya huro a kun taba jin dandanan sa a ya lillisa ba suka ce a yake saboda haka babu Allah ɗalibai daga nan gudun sai kowa kansu ya zafi to akwai wani yaro karami shi musulmi ne daga gidan musulmai ya fito ana faɗin wannan magana sai daga hannu ya shi yana dan tambaya akan wannan darasi da aka yi malami ya ce ba matsala you can come forward and present your question nan take yaro ya taso yaro yana taso ya zo gaban allo ya tsaya ya ce to yana so ya yi demonstration ne hakan nan ya kalli malam ya ce kuna ganin malam aka ce muna ganin shi ya ce to saboda akwai shi kuna ganin rigar malam aka ce ana ganin ta kuna ganin idanun malam aka ce akwai shi to malam yana da ido kuna ganin hancin malam eh to malam yana da hanci malam yana ta girgiza kai yaro ya gane darasi sosai yaro yana lissafawa kuna ganin necktie din mallam aka ce to mallam yana da necktie yace kuna ganin hankalin mallam aka ce ba mu ganin hankalin mallam yace to mallam is really mad nan take mala ya kalli yaro yace what yace sa yu alunatic yace what do you mean by alunatic to nuna mana hankali ka zai nuna kun shaki kashi hankalin malam a a har dandana da baki a a an a a an wato saboda yaron ya sha aqida ya kurba ya kunkuɗa daga gida kafin ya fito to shi yasa luqman yake dasa wa ɗansa irin wannan aqida yake dasa masa ita domin ta zauna a cikin zuciyarsa yace la tushrik billah kada ka hada Allah da kowa a wajen bauta inna shirka lalle ita shirka la zulmun zalunci ne azimin mai girma shi yasa zalunci na farko shine zulmun fi haƙƙin rab wato zalunci a cikin haƙƙin ubangiji kashi na biyu na zalunci wato shine zulmun fi haƙƙin naf mutum ya zalunci kansa da kansa ya za ka zalunci kanka da kanka alarama je ka suratul fadiri ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نعم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير تدعك فمنهم ظالم لنفسه daga cikin su akwai wanda ya zalunci kansa wanda ya zalunci kansa nan ba shirka ne ba amma watakila ya takaita akwai dan wani abu da Allah ya hana sai ya aikata nan Allah ya ce kar ka tabo sai ka dan tabo nan ka dan zunguro sai ka zunguro iyanan sai ka wuce to wannan shine ake cewa zulmun fi haqqin nafs wato mutum ya zalunci me kansa duk wata doka da Allah madaukin sarki ya saka wannan doka idan ka saba ta ba wani ka zalunta ba wane ne ka zalunta kanka ka zalunta wannan shine matakin zalunci na biyu zalunci na uku wato shine wato zalunci zulmun fi haƙƙin khalq wato zalunci a cikin haƙƙin bayi ka zalunci wani bawa dan uwanka ka cuci wani bawa dan uwanka to shi irin wannan zalunci shi ma nau'i ne na zalunci kuma wanda yake da hadari kwarai da gaske me yasa yake da hadari kwarai da gaske saboda shi irin wannan zaluncin Allah baya bari shi <coughs> idan haka kuskura ka aikata to ka shiga babban hatsari bala'insa ya ninninka bala'in wancan zalunci na tsakiya ka zalunci kanka idan mutum ya zina kan sai zalunta ina fata fahimci wannan duk da akwai ta inda zaluntar wani yake iya shigowa idan mutum ya sha giya kan sai zalunta duk da cewa bayan ya samu maye yana kuma iya zaluntar wani bawa amma dai shi ya zalunta in mutum ya yi ƙarya wacce ba ta da alaka da kazafi kansa ya zalunta amma ta rayuwa ƙaryar ya zama haƙƙin wani ya shigo a cikin ƙaryar duk wani sabo wanda in kai ka saba wa Allah ne sabon akan kai yake tsayawa to wannan ana kiran shi zalunci a cikin haƙƙin kai wannan zaluncin yana da bambanci da in zalunci ne muta'addi wanda ya tsallaka ka cuci wani shi wannan Allah madaukin sarki bai bari a sanadiyar wannan ne a hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa ad-dawawin salasatun inda Allah azza wa jalla yawmal qiyama Aisha ta ce kundaye da ake zuwa da shi gaban Allah ranar tashin alkiyama na laifuffuka Aisha radiyallahu anha ta ce kundaye ne kashi uku wasu kundaye ne wannan ta tace diwanun la ya yaghfiruhullah wa diwanun la ya'ba'u bihi Allah wa dina wa diwanun la ya la yad'u Allah minhu shay'a Aisha radiyallahu anha ta ce. kundi na farko shine wanda Allah bai gafartawa wani kundi ne wanda Allah bai gafartawa shine kundin da aka rubuta zalunci fi haƙƙin rab zalunci a cikin haƙƙin Allah shi wannan Allah bai gafartawa an kama masa shirka إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله يتي إن الله للي الله لا يغفر أن يشرك به بايا غافر تاوى إذا أكا مسا شركا دكا هذا الله دون أو جنبه Allah ya ce, To, a tabbatar maka da cewa ya ɗauka wa kansa alkawari bai yahewa, bai gafartawa. In ka ga Allah ya yace maka ko ya gafarta maka, to, ka tuba tun kana da rai a nan duniya. amma matukar ka bari har aka je gaban Allah da wannan shirka a cikin wannan kundi naka da aka je da shi gaban Allah mala'iku sun yi recording to kuma babu wata hanya da zaka iya samun tsira a wajen Allah madaukin sarki wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta ta koma bayan wannan ga wanda ya so kenan duk wani zunubi wanda ba shirka ba wato ma duna shirk Allah madaukin sarki in ya ga dama zai iya gafartawa idan ya ga dama kuma ya asabtar da kai saboda ka saba umarninsa kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai ina fata an gane wannan wannan ita ce ka'ida Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani a wajen bauta faqad dhalla to haƙiƙa ya bata dalalan ba'ida bata bayyananne kuma za ku lura dan adam ma in an mai shirka bai gafartawa yanzu in kana da yaro mai hankali a gida ya wanke ma mota ya bayin fulawa ya je ya wuce fani duk kirkin duniya yana maka kana yaron nan akwai hankali na tsatse ran nan ka dawo daga ofis ko daga kasuwa ko daga gona sai ka samu yaron yana zina da amaryarka yana da kirki yana da hankali na tsatse ne duk kirkin nan da ya maka shekaru zaka sake ganin abu ko gaba ɗaya zaka sa jan jambero ka soke duk kirkin sa gaba ɗaya ka ce an ja layin yin bala'i to me yasa ya maka laifi guda ɗaya ka manta da duk alherin shi gaba ɗaya dalilin shine shirka ya maka inda kake so kai kadai wahadaka la sharika laka illa shariku huwa laka mallaka huwa ma malaka shi ma sai ya fado yace da shi ciki wannan shi duk ya tada bala'in ko to kishin Allah ga kar ai masa shirka ya fi kishin ango ga amaryarsa Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki yace إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله ما دوكين سركي إنه من يشرك بالله yadda lamarin yake duk wanda ya kuskure wa Allah shirka ya hada Allah da wani a wajen bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna to haƙiƙa wannan Allah ya haramta masa aljanna shiga aljanna haramun ne a wajensa wa ma'awahun nar da za a tara duk malaman duniya ba na Najeriya kawai ba su masa fidda'u Allah ya ce wallahi sai ya je jahannama da za a yanke duk ragunan duniya da shanun duniya wai da suna a masa fidda'u a fanso shi wajen Allah Allah ya ce sai ya tafi wuta ban karba in ji Allah jahannama zai tafi shine ma'anan wa ma'awahun nar ba wata hanya da za a bi a daidaita ko a yi sulhu ko a fahimci juna an rabu hannu riga an yi baran-baran sai ya tafi wuta in ji ubangiji zalunci yayi a cikin haƙƙin ubangiji shi yasa Allah ya ce wa malil na min ansar irin waɗannan azzalumai da suka yi wa Allah shirka suka yi zalunci a haƙƙin ubangiji ba su da mai taimako ba mai iya kwatar su ba mai iya taimakon su duk ceto da za a yi a ranar tashin alkiyama wallahi ba su shiga ciki ko kalli irin ceto da ake ranar tashin alkiyama annabawa su yi ceto qur'ani yayi ceto ayyuka na kwarai su yi ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ceto mala'iku su yi ceto duk bayan an gama ubangiji da kansa ya magana ya ce shafa'an nabiyuna wa shafa'atul mala'ika sai ya ce walan yabka illa arhamar rahimi ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto ba wanda ya saurayi ya ceto yanzu sai Allah da kansa Allah sai ya wata irin damka a cikin wuta damko wannan da zai yi sai ya damko fiye da abin da annabawan da mala'ikun da Allah ya ce wa'annan duk akai su aljanna Allah ya ceto su amma wanda ya yi wa Allah shirka a wannan damkan ma ba a damko shi sai ya ma a jahannama shine ma'ana wa malil zalimina wa malil zalimina min anfa to wannan Aisha radiyallahu anha ta ce wannan shine diwani da Allah bai gafartawa diwanin da aka yi recording din zalunci a cikin haƙƙin Allah sai diwani na biyu shine diwanul la ya aba'u bihillah shine diwanin da Allah bai damu da shi ba duk girman sa duk yawan abin da ke ciki Allah na iya yahewa wanne ne wannan wato shine zulmul abdi li nafsihi zaluncin da bawa yayi wa kansa duk laifin da ka aikata na sabon Allah wannan zalunci ne kai wa kansa Allah madaukin sarki yana iya gafartawa in ya ga dama sai ta ce wa diwanun la yada'u Allah minhu shay'a akwai diwanin da kuma Allah zai barin duk abin da ke ciki wani diwani ne Allah zai barin duk abin da ke ciki shine diwanin da aka samu a ciki ka zalunci wani dan uwanka ka zalunci bawa dan uwanka to wannan Allah bai bari sai an yi shari'a sai an yi kisasi sai an yi sakayya a gaban Allah a ranar tashin alkiyama ya Allah kada ka ba mu ikon zalunta bayinka ya ku bayin Allah zalunci ka zalunci bawa dan uwanka ko ka zalunci al'umma ko ka zalunci matarka ko ɗanka ko aboki ko ka samu shugabanci kawai saboda kaga dukiyar al'umma a gaban ka kai kake da dama kake da asset da baitul mali na al'umma wai ka ɗauka ka ci banza ka yi wadaƙa ka yi abin da ka ga dama wallahi ka ci bala'i kuma in Allah ya da sai mun gane irin bala'in da irin wannan nau'i na al'umma suke ci Allah ka gafarta mana wato farko malamai suka ce zalunci haramun ne saboda hadisin Abu Zarul gifari Allah ya kara masa yadda hadisi ne hadisi kudusi malamai sun ce da za a karanta hadisi a sallah da hadisul kudusi za a karanta saboda hadisul kudusi magana da ke cikin magana Allah sai dai ma'anar ce daga Allah amma lafazin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki da kansa yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah yace ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi saboda bala'in zalunci hatsarin da ke cikin kwara Allah yace da ni tashi kafa dokar da kaina na fara inji Allah Allah yace na haramta wa kaina zalunci duk da cewa ni ni ne Allah abinda na yi da bayina ba wanda isa ya magana ba wanda ya isa ya sa baki ba wanda ya isa ya ce dan ina da cikakkiyar fawa ina da cikakkiyar karfi bayina ne halitta ta ce mallaka ta ce yadda ka sai in ka kira hulaka ka jefa wuta ba wanda ya ce maka dan me dan hulaka ce mallaka ka to haka duk duniya bayin Allah ne mulkan wa kalkan wa abidan yadda na ga dama ne da su ba wanda ya isa ya tanka ba wanda ya isa ya sa baki amma Allah ya ce saboda hatsarin zalunci ina so a daina shi in nuna cewa ban yarda da shi ba Allah ya ce da kaina na fara na haramta wa kaina zalunci ba zan zalunci kowa cikin bayina ba Allah ya ce wannan dokar bayan na fara ta da kaina in ji Allah wa ja'altuhu bainakum muharraman Allah ya ce sannan sai na sanya ku ta zama haramun a tsakaninku nace ban yarda ba haramun ne Allah bai amince ba in ji Allah ku zalunci junanku wani cikin ku ya zalunci wani Allah ya ce fala zalamu kar ku kuskura ku yi zalunci a tsakaninku ya ku bayin Allah ku ga irin wannan girman doka ku ga karfin wannan doka da girman da take da shi saboda girmanta da muhimmancin ta ubangiji ya fara sawa kansa bayan ya sa kansa kuma ya tafi da tsarin sa a kanta sannan ya saka mana mu ko muka ce bari mu taka mu saba wannan magana babba ce ko karama ce ya ku bayin Allah wallahi ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah zalunci hatsari ne la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran Fa zulmu yarji'u uqubahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami la tazlimanna karka kuskura kai zalunci idza ma kunta muqtadira saboda kai kaga kana iko ko ka samu dama karka yadda kai zalunci hasali ba zaluncin da yafi balbalin bala'i kaman ka zalunci wanda bai iya kwato kansa haƙƙi ka zalunci wanda in ka zalunce shi sai dai ce Allah ya isa ba abin da zai iya yi sai dai ya dangana la nasira lahu illa Allah in ka cuce shi ba mai iya karɓar masa haƙƙinsa sai Allah to babu hatsarin zalunci kamar ka zalunci irin wannan in ka zalunci irin wannan da Allah madaukin sarki za ku yi shari'a Allah ke kawo ka ƙara shine shaida kuma a kotun sa a ranar tashin alkiyama ya ku Allah fa zulmu yarji'u qubahu ila nadami zalunci karshen sa yana komawa ne zuwa ga nadama duk lokacin da kai zalunci to idan baka yi nadama a duniya ba to ka shirya nadama tana gaban ka a ranar tashin alkiyama Allah ka raba mu da zalunci ka raba mu da fadawa da ke cikin nadama ta zalunci ya ku bayin Allah bala'i na biyu da zalunci yake da shi wato sai kiyama ta tsaya duk wanda ka ga a filin alkiyama yana tafiya cikin duhu yana fagauniya ana banke shi yana faduwa ana ture shi yana turmusuwa ƙasa ana taka shi ana wucewa in ya tashi cikin duhu yake bai ganin gabansa bai san gabar ba bai san yamma ba bai san kudu ba bai san arewa ba kada ka bar raba ɗaya biyu wannan mutum azzalumi ne saboda me saboda ainihin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ka kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fattaku zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa iyyakum wa zulm fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ka shaidin ku inji Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam da zalunci kar ka yadda ka cuci wani kar ka yadda ka kwari wani duk abin da zai shigo hannunka tabbata ya shigo ta kyakkyawar hanya bai shigo ta hanyar zalunci ba idan ka kuskura kai wannan fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama lalle zalunci dufai ne ba duhu ɗaya ba dufai ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama lalle zalunci dufai ne a ranar tashin alkiyama duk wanda ka same shi cikin zalunci a nan duniya to idan kiyama ta tsaya a cikin duhu zai tashi yana fagauniya bai san gabar ba bai san yamma ba bai san kudu ba bai san arewa ba bai gani yana tafiya cikin duhu ga duniya gaba ɗaya ta tinkaro kowa na ta kansa an fantsama an watsu an firgita an razu ya ce Allah ya isa amma ita kuma ita ce wata duk jarun ta kasa da ƙarfinsa ya ƙare akan wannan baiwar to yanzu da Allah wannan sai aka turo barawon ciyaman na lokal gama yana sace kudin karamar hukuma sai addu'a ya ce ciyaman ya zarince mu ya Allah Allah ka mana magani Allah zai saurare shi da shi ya zama man din shegantaka da zai da bata fi wannan ba in dai iya gwamnatin gidansa ta gagara yin adalci to me yake zamanin ka bashi gwamnati ta gidansa da bata da giran ma ba a yi adalci akan ta ba balle ta karamar hukuma idan dan kwadago ka dauko yanzu ba wai aikin da kasashiya zai inganta aikin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana son bawa idan zai aiki kyautata shi in kana da sana'a ka kyautata ta ba shine damuwarsa ba damuwarsa ya za a bai wahala ba bai shiga damuwa bai karbi kudin ka wannan kadai shine tunani saboda haka me zaka samu a ciki zalunci zaka samu a ciki in dan kwari ko ka dauka a gona zalunci in ka dauko mai faskare ya faskara maka itace ya san yadda zai maka kumbiya kumbiya a cikin harkar duk wanda zaka hada hudda da shi yanzu maganar ma da ake fada yan kasuwa suka ce ta fuskar kasuwanci wai je ka yi mun ya mutu zo mu yi ya suma yanzu abin da ya saura bari in yi da kaina iya abin da ya saura kenan yanzu za ka ga yaro yana ganin ba gari bai da aikin yi ka ce ka iya mota ce eh, zo in siya ma golf to daga sanda ka siya masa golf din ba wai ya za a yi kuɗin ka da ka zuba ya fito shi ya samu kai ka samu ba damuwarsa damuwarsa kami motar ta mutu ya sai tashi kai kuma ka mutu ba matsalarsa ba ce to ka faɗa mu sai na za a fara wannan shi yake jawo talakawa ku rinka addu'a Allah ya ki sauraron ku in ku kuna roƙon Allah Allah bai saurare ku ba to ku bincika a ku akwai zaluncin da kuma kuke yi akwai cuta da kuma kuke a ku wanda in kuka tuba daga gare ta kuka gyara sai Allah madaukin sarki sai ya ji tausayin ku in kuka roki Allah sai ya ansa idan kuka yi magana ubangiji sai ya ji abin da kuka faɗa ya kawo muku agaji ya kawo muku ɗauki amma idan ba ku yi wannan ba to ba san san da bala'i zai kare ba Allah ka gafarta mana bala'in zalunci na gaba wato sai kiyama ta tsaya Allah ka gafarta mana wallahi duk wanda yana fama da talauci a filin kiyama kun san duk talauci na duniya karami ne talaucin duniya ko ya tafi ya baka ko ka tafi ka bashi dole ne za ya daya ko Allah ya kawo budi ku rabu Tuna da ma bawa ne na Allah kai ma bawa ne Allah ne hada ku zauna tare in Allah ya ga dama sai ce kai sai inda dare maka na sallame ga yayi haka zai tafi ko ba zai tafi ba in wannan ma ya gagara sai ka mutu an dai rabu ko ba rabu ba da gawa alhaji da ta talaka da ta fakiri da ta mai ilimi da ta mara ilimi da ta gwamna da ta masinja da ta mai martaba da ta mai bambanci ba sunan ta gawa ba an rabu ko ba a rabu ba to bala'in talauci wanda ba a rabuwa da shi shine talaucin lahira ba abin da ke kawo talauci a lahira kaman zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabbai kalle su hadisin Abdullahi ibn Unay manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli sahabbai yace atadaruna maril muflis kai kun san wane ne wanda aka yi gwanjan abin da ya mallaka ya koma talaka ka tara kuɗi ka ci bashin banki aka yi auction din gidanka aka biya ka zama biro baka da sisi kun san al-muflis qalu al muflis fina ya rasulullah man la dirhama lahu wala mata suka ce ya rasulullah talaka a cikin mu wanda bai da komai amma wato so shine man la dirhama lahu wala mata shine wanda bai da dirhami kuma bai da kayan da za a iya sayarwa a samu dirhami wannan shine al-muflis annabi sai kalle su saboda ba su ci ansar ba ba su gane tambayar ba ba su canka daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار manzo Allah yace ba ku san waye matsiyaci ba wanda tsiya ta kai masa ta masa asin da asin ta masa hula da jamfa da babbar riga da rawani shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama gashi da sallah mai kyau da an ce hayya ala salah hayya ala falah ya kulle shago ya rufe ofis. ya bar aikin da yake ya aje fartanyarsa ya yi alwala ya taho masallaci da shi za a yi sallah ya yi sallah cikin natsuwa da kushu'i ga kyakkyawar sallah ya zo da ita gaban Allah ya yi azumi mai kokarin azumi ne ga azumin ramadan ga azumi litinin da alhamis ga azumi ayyamul bid ga azumi a watan sha'aban ga azumi ainihin wato ainihin wato farkon watan wato ainihin zulhajj dukkan wasu azumumuka da Allah yake so a yi duka yayi ga kyawawan azumumuka ya zo da su bayan wannan wa zaka yana da dukiya ya cire zaka ya yi sadaka ya taimaki addini ga cewon ayyuka an zo da su suna haske suna kanshi suna kyalkyali a gaban Allah da ka kalle shi kawai kaga dan aljanna to amma an samu matsala ina aka samu matsala wa ya'ti wa qad shatama haza sai ya zo ya zagi wancan wallahi karka yadda ka zagi wani kaka yadda ko sai zuwa babban bala'i kenan din na mutum biyu suka zauna wa za a zaga na uku za a zaga sai ka ce ke tsarkakakke ne kullum abin da ake jira ke a zagi wancan a zagi wannan wallahi ku saurara ku ci hatta yan siyasa ku ka kubata lokaci wajen zagin su ba riba kuke ci ba tsara kuke idan cewa man ɗinku na local government ya sace muku kuɗi kai ko kullum sai ka masa ashar sau bakwai in ya wuce ka ce ka ga iskan barawan nan to an rubuta satar da ya muku ku kuma an rubuta zagin da kuka mashi in kiyama ta tsaya sai Allah ya sa a ɗauko zagin da kai mai da satar da ya maka sai a auna in zagin da ya kamashi satar da ya tafi yawa sai a ɗabi ladarsa a cika maka in zagin da kai ya fi satar da ya yawa to ciko ya biyo gersai Allah bai kyalewa ba ana yin an zalunce ka ka faɗa ba amma menene zagin shi to balle ka zagi wanda bai ji ba bai gani ba to balle ka zagi malamin addini kai baka da baka da aikin yi luhumul ulama masmuma wa adatul lahi fi haqqi muntaqisihim ma'luma wallahi karku yadda malamin sunna cin nama malamin sunna guba ne malamin sunna naman shi guba ne da kaci kaci bala'i sallama fa za a je a gidan malami fito da riba kawai sai a fara surutu malamai ma yanzu an koma mulki wai sallama ma an ban gane ne kake nufi ba ka san me yake a cikin gida ka sani ko matansa nake faɗa ya zauna yana sulhunta su ya kusa ya dinke magana in ya taso za ta sake barkewa ka sani ko wata matsala yake bincike ya fara gano lokacin matsalar in ya fito ka cika masa kwalwa da surutun maza da wahi in ya koma sai ya sake komawa daga farko ni a koma baya ya gabar ya samu wata lukura ya daure tukuna kamin ya fito kasan ne yake yi ka sani ko wani wuri na karatun Qur'ani ya dora wa kansa yana so ya kai gaci ya san ya ta da wuya ya samu karanta abin da yake karantawa wa ranar ka sani ko a banɗaki yake san da kai sallama ka sani ko tuwo yake ci sai yanki cin tuwo zai fito don kawai ka zo ka masa sallama saboda kawai tsabar rashin adalci da rashin bada uzuri ku saurara ku ji gashi ya zo da sallah da azumi da ibada mai kyau amma ina aka samu matsala ya zagi wannan ya cuci wannan ya yi wannan sharri ya masa kazafi ya wawuri kudin wannan ya zubar da jinin wannan ya daki wannan ga ya duk sun biyo shi a filin alkiyama suna so a ba basu haƙoƙinsu a ɗabi haƙƙin wannan a bayar a ɗabi ladashi a ce to kai karbi ni ma ya cuce ne ya Allah me ya faru ya yi kaza Allah ya ce kwarai haka ya faru gare kudin a wajen mala'iku akan fato da idan ka cuci mutum naira dubu biyu sai a ɗabi sallah kauce Allah ya karɓa kamar sallah ashirin ko talatin ko hamsin ko ɗari a bashi saboda ka cuce shi naira dubu biyu ko dubu wannan abin da bai ta karya karya ba kamin a ankara duk ladan nan da ya zo da ita an kwashe a raba al'umma bai da lada ko kwara daya ga masu bin bashi ba bai gama biyan su ba akwai wanda ya zaga akwai wanda ya cuta akwai wanda ya zalunta to ya za yi Allah sai ce ba matsala ku rinka ɗebo zunubi su kuna dan fara mashi lada ta kare sai a fara masa laftun zunubi sai an lafta an lafta sannan sai Allah ce to ku danna shi jahannama sai a wuce da shi wutar jahannama shi yasa a hadisin Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innar rajula la turfa lahu yawmal qiyamati sahifatuhu hatta yazunnu annahu najib ran tashin alkiyama akwai wanda za a dago masa takaddasa ta kyawawan ayyuka in yi ganta cike da kyawawan ayyuka sai ya zaci a zuciyarsa ya tsira manzon Allah ya ce amma zalunce zalunce da yi ba za su gushe ba suna bin shi suna farautar wannan ladar suna kwalfewa suna fintika suna fisga har sai ladar ta kare in ba sa ba kaga an fara masa lattun zunubi ana wucewa da shi zuwa wutar jahannama ku saurara ku ce. idan ka zama ciyaman na local government sai ka saci kuɗin local government ɗinku idan a local government ɗinka akwai mutum dubu ɗari biyar to duk ladar da ka je da ta gaban Allah sai an ɗiba an ba mutum dubu ɗari biyar a cikin ladarka duk ɗan lokal gamman ɗin da ka cuta yana da haƙƙi a ladarkan nan ciki za a ɗiba a biya shi ciki za a ɗiba a biya shi in ta ƙare kuma to ka saurari an biya dubu ɗari biyu saura dubu ɗari uku to sai an ɗebo zunuban mutum dubu ɗari uku nan kowane sai an kan fato a zunubin sa an lafta ma kamin ka tafi jahannama kar ka ɗauka ka ci banza ba banza ka ci ba kun wani abun bakin ciki ku za ka yi abin da yake faruwa a lokal gamman namu haka fa kawai za a zo a zauna kawai ciyaman da ma'aji da sakatare kawai a zo a zauna ofis musamman ciyaman ɗin ya yi ƙarfi kansaloli ma ba sauraron su yake ba kawai za a ɗauko kawai a ce a rubuta minis na mitin na ƙarya da bayin shi aka yi ba an tattauna ran kaza ga watan kaza kansila na ina ne ya kawo moshin akan ya kamata a kai agaji wa mutanen wuri kaza domin an samu annobar ruwan sama kansila na ina ne ya yi seconding an yi menene menene kansil ta yi resolving an samu complete resolution cewa za a kai agaji za a sai kayan masarufi na miliyan uku da dubu ɗari tara da ɗigo bakwai sai in an gama wannan rubutun banza da wofi akan tebur fa kawai sai a cika takardun banza ciyaman ya bada contract ɗin sai a cika takardun banza wai an sayo kayan an kawo an kawo su wajen su to kifa sito kifa ya karba ya shigar da su a cika rekod na sito kifa sai a sake kuma cika rekod din banza ciyaman ya ba da umarni a cire kayan na araba wa'anda ya kamata a rabawa sito kifa ya sa hannu lalle an karbi kayan an je an raba a kawo rahoton banza da wafi a rubuto rekod a zo a hada wannan duwa daki ya kai kan tebur sai a ɗebo wa'annan maƙudan kuɗaɗe a cikin masu masgo a zuba kan tebur a raba a ce kai ciyaman gana ka ma'aji ga ka auditor sito kifa kawai shi kenan a tashi a tafi ana dariya kowa ya dura ya dura da kyar gudun motar sai yake ruwa ya cika shi da kuɗi wai kuɗin banza ne shi wayo na hitsa smart guy ya san yadda ake yin aikin ofis wai an ci banza Allah ya kai mu ranar tashin alkiyama in banza ka ci in bala'i ka ci in kiyama ta tsaya za a gani idan kana gwamna ka saci dukiyar jihar ku idan kana da a jihar ka akwai mutum miliyan uku ko miliyan hudu ko miliyan biyu to duk miliyoyin mutanen nan sai sun ci kwalar ka a gaban Allah ranar tashin alkiyama wallahi za a ga gwamna ya zo talakawa sun shaƙe kowa inda zai iya kamawa ya kamo ya ci haƙƙin mata ya cinye haƙƙin yara ƙanana ya ci haƙƙin kutare ya ci na makafi ya ci na direbobi ya ci na yan acaba ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci kuma gashi an zo gaban Allah duk sun kewaye shi ga mala'iku ina adc ya san inda dare mashi ba ta kai ke bai wa excellence ba ta baruwan shi da kai ina protocol protocol yana can gaban Allah shi ma ta kansa yake ba ta kai ke ba ina nan security da ake rike bindiga ana muzurai ana zare ido ana wani wuri daga ran da ka mutu aka danna ka a kabari ɗaya bai zama bakin kabarin ka duk hatsewa za su zuba ka ba ruwan su da kai ina eh sai kayi sai kayi wallahi ba gani ko daya ina kwamishinonin ka sun watsa where are the advisors they are not around Where the situation has just as they disappear, they disappear, they wallahi ba za ka ko kwana ɗaya kusa da kai ba a cikinsu duk sun watsa an barka sai suwa sai talakawa da ka cuta ka zalunta ka tsaya gaban talabijin kana ce mutane ƙarya banza da wuri kaga gwamna a gaban talabijin yana ta fiki-fiki da ido yana duk tanadin da ya kamata mu yi mun yi magana da ake yi mun yi odan magunguna da shirye-shirye an kashe makudan kuɗi da suka kai miliyan talatin da ɗigo bakwai saboda maganin zazzabin cizon sauro alhali matsiyaci shi ne sauran da ya shanye aljin al'ummar idan ana neman sauran da za a fesa wa shaltos shine kuma wani abin ban haushi yawanci gwamnatin najeriya duk sannan kalalu ba ba su nan sun tafi italy sun tafi germany an tafi faransa an tafi ina wani ya amfani wannan yawon da kuke what is the wisdom behind it amfaninsa shine ku je ku gano development da wa'annan kasashe suka yi ko kuma ku zo ku yi tunanin ya kamata ku developing na kasar ku to me yasa abun bai yin amfani why yanzu kalli wani bakin abun bakin ciki tun muna ƙanana duk dan siyasa in ya miƙe zai kamfe a Najeriya abin da yake cewa ku zaɓe ni zan kawo ruwan famfo ko ba haka ba ku zaɓe ni zai inganta wutar lantarki ku zaɓe ni zan yi makaranta zan yi asibiti zan yi kwalta tun muna ƙanana yau in dan siyasa zai kamfen da su zai kamfen haka ne kenan an yi su kenan har yanzu ba a yi ba shi yasa na yanzu ba a yi zai kamfen su zai faɗa saboda har yanzu ba a yi su ba to me ake tsawon wannan shekarun kowa ya tashi abin da yake cewa zai yi kenan yau ma an wani tashi abin da yake zai kenan ko faɗa mun kasar da ta ci gaba a duniya inda zaka je kana yin magana wai a kasar yanzu ka je Saudiya kace ku zabe ni zan maka kwalta sai su kai ka gidan kurkuku ko su kai ka gidan mahaukan zuwa zaka yi kwalta a ina zaka yi kwalta an wuce na an kai matsayin gari ake ginawa riban man fetur da aka samu kwanaki kasashe masu ban fetur yin su Najeriya da Saudiya da suka samu Saudiya da aka samu cewa ta aje a gina manyan birane cikin birane akwai birni da za a gina wanda ana aikin tsawonsa kilomita hamsin sa kilomita hamsin a wannan ranar man fetur gari za a gina da benaye da flat flat da asibitoci da police station da air safety da kasuwanni da wai sai an gaba gina garin a ɗebo mutane a zuba a garin mu kuma namu ana tawa sai aka ce to ayi budget yan majalisa masu doka a ƙasa suka ce to mu rubu doka da zamu wawura yanzu kun ga bala'in da ake ciki governor na central bank sunusi lami da sunusi yayi magana ko bai magana ba to dan me so honorable honorable ake tauna daga Allah ka fada ana kokarin za a zara ido dole ya taka tsantsan da bakin shi dole bakin sallin ya ko da ya taka tsantsan da kai dan me baka yi da naka baka wawura ka ci ba kai takarar da naka ba a cewa dan majalisa a shekara guda makudan kudaden da zai zuba aljihun shi miliyan 370 shekarar gaba ɗaya kwana 360 kenan a kowace rana yana samun sama da naira miliyan ɗaya zai sa aljihun shi sama da naira miliyan ɗaya wannan naira miliyan ɗin ta kai albashin malaman makaranta wani lokal gama a wata shi a rana ɗaya wai sama da wannan yake zuba aljihun shi kuma sai wata uku hudu biyar bai ma je jihar ba constituency na su ma ba su ganshi da ido ba sai wata hudu wata biyar wallahi akwai yan majalisar da ma constituency din ba ta zuwa sai a zo da ishu mai muhimmanci wanda ya shafi al'ummar su su ba su na ana ina an tafi turai sai ka tambaye shi yana da wai ya tafi dubai da ka zauna kana firar da shi banda labarin karuwansa na dubai ba abin da zai gaya maka dan me zaka yi wannan cuta Allah ya bar gama lafiya dole zaka wulakanta shi yasa da haka da dama sai an gama an sauka a tsiya a wulakanta a zama shirme sannan a dawo cikin al'umma wani lokacin ne ake neman ake ake ake neman mutunci in kuyi wasa sai makale a masallacin ku ce shine lada amma da san da yake dan majalisa ko jami'i ba ku kai yazo masallacin ba ko yazo ya zama ladan honorable lada dan ne kudin ba za su kare ba yanzu ka dauki hotel din da manyan mun suke zuwa a Dubai hotel a cikin teku ina magana da wani wanda ya je wurin ya kwana yace ɗaki sukan biya in za a kama suit dala dubu goma a rana ɗaya dala dubu goma in ka canja kuɗin najeriya naira miliyan ɗaya da rabi kuɗin ɗaki kwana ɗaya just inai ya kwana da safe ya tashi akwai wanda yake gaya min wani da babba ya ɗauke shi sun je sun ci abinci su biyu aka kawo musu plate biyu irin wannan buket ɗin plate biyu abinda suka biya dala dubu biyu su biyu su biyu sun zauna sun cinye naira dubu ɗari uku zama ɗaya saboda kai kudin talakawa ne aka sata yanzu akwai ɗan tireda da zai ɗari kudin tireda sai je ci filin naira dubu ɗari da hamsin akwai shi akwai da zai haɗa kudin ɗinki ya je ci filin naira dubu ɗari da hamsin su biyu wai sun zauna sun ci filin naira dubu ɗari uku su biyu shi kuma wannan ya ce da ya biya 2000 dollars saboda haka kada iya samun mutum shi kadai ya ɗauko karuwarsa ya biya musu ɗaki dala dubu goma breakfast an ci dala dubu uku lunch an ci dala dubu biyu dina an ci dala dubu biyu sai ka haɗa lissafi sai ka ga a rana ɗaya ya kashe kamar miliyan biyu da rabi daga shi sai karuwarsa banda kuɗin da zai ɗauka ya bata banda shafin da zai je yi mata na labarin tambaye ku ko nawa aka tara za su kare ko ba za su kare wani irin bala'i ne wannan to ka faɗa mun kasar yanzu zaka je America ka ce ku zaɓe ni zan gyara wutar lantarki zaka je Ingila ka ce ku zaɓe ni zan muku asibiti inda haka dangare da akuya da kuliya suna da asibiti ba su da su kadangaru da kuliyoyi suna da asibiti kuma su da shi a turai to kenan kuna so ku ce saudiya ta fi najeriya karfin tattalin arziki me aka samu a can good leadership that's the only difference good leadership nigerian airways shekara ɗaya aka fara su da alkududu jawiya a saudiya saudi airline saudi airline yanzu in ban da allah to sai dai ka samu shugaban hukumar jiragen iya faɗa maka adadin jiragen su najeriya nawa take da shi nawa ko ɗaya babu ina suke mun shugaban kasar najeriya ma an taɓa samun matsala Allah ma yake cewa wato abinda sanato yake samu a Najeriya a shekara ɗaya ya ninka abinda shugaban ƙasar Amerika yake samu sau shidda. Sanatar Najeriya abinda yake damuka a kudin Najeriya ya ninka albashin shugaban ƙasa amerika sau shidda sanato ɗaya ba, abinda yake samu so can sun yi developing ƙasar su ko ba su ba to mu ba uban shi ma bai taimaki uban shi ba dai yanzu aka samu wani sanatan uban shi cikin bakin talauci yake ne kwankwasan sa abu bushe da zaka kyasta a shana ka kunna tana iya kama to wa zai taimaka ku saurara ku shi shugabanni ku ji tsoron Allah shugabanci abu ne mai kyau gwamna kai sata abun mamaki ina magana da wani ciyaman na local gamman gwamnan jihar su dan garin su ne garin su daya saboda haka suna tare yace gwamnan da kansa yake fada masa yake cewa mu gwamnoni in muka yi sata duk azabar da Allah ya ga dama ya mana ba mu wato mun cancanta gwamnan yake fa yace duk azabar da Allah ya mun cancanta yace saboda me yake ka gani nan dani na taɓa yin deputy governor sanda ne deputy governor abinda nake samu a wata bai wuce miliyan 2 miliyan uku yace haka kuma nake rike iyalai na hannu kyauta ne alheri ne abubuwa yace yanzu ina gwamna a wata ban saci kudin jama'ar jiha ta ba halal da gwamnati zai da in samu zan samu miliyan arba'in bai sata ba ko kuma wannan shi ne babban barawo a jiha shi ya fi kowa sata ya za ce gwamna mai samun miliyan arba'in zama babban barawo a jiha me za ka da kuɗi na za ka yi su me za ka da su muna mitin da wani gwamna yake cewa a Najeriya wallahi ya san gwamnonin da gwamnan da duk watan duniya zai saci naira miliyan 500 a kudin talakawai shi yace ya san su duk wata zai saci miliyan 500 duk wata ka saci miliyan 500 kai shekara takwas me zaka dace ina za ka kai kudi shi yasa Farida ta wani bincike sai take cewa ya kamata a bude asibitin mahaukata masu gata a Najeriya aka ce suwaye mahaukata masu gata tace shugabannin Najeriya sai dan binciken da ya musu ta gane cewa akwai mahaukata a ciki idan ta fahimci kwakwalwar su ta tabu jama'a ne ba su gane ba aka ce mai tace ya mutum daya a ce kana da gida sama da kasa talatin mutum ɗaya kana da gidaje sama da ƙasa talatin ƙasa daban-daban sama da talatin ko ina kana da gida nan miliyoyin ɗaruruwan kuɗi gidan nan sai ka shekara biyu uku baka taɓa zuwa gidan ba alhali kana biyan gwamnatin ƙasa haraji na gidan ka ɗauki masu gadi biyu ko uku kana biyan su ka ɗauki masu bayan fulawa kana biya ka ɗauki kuku yana gidan kana biya ka aje motoci ka aje direba ka ɗauki mai goge tile da flushing na banɗaki ka ɗauki mai goge kafet ka ɗauki mai wanki da guga kowani gida salarin da kake biya da tax a gidan a kowane wata ya zama gidan kana kashewa gidan kamar miliyan uku ko hudu to gidan kana kashe mashi kamar miliyan uku a kowane wata kana da guda talatin duk wata zaka ɗari miliyan casa'in na banza ka watsar da su baka da lokacin da zaka je gida na amfanin gidajen kuma da za a zo jihar kana iya samun asibitin da ko janareto babu idan za a yi tiyata sai dai a haska toci da caja ake haskawa ana tiyata dan me ba za a manta wani sufada a cikin cikin shi ba ka je ka tara wayannan gidaje kana ɗaukar wayannan kuɗin banza kana kashewa me za da su take cewa ita fahimta ta akwai tabin hankali a cikin wannan ita ba ta ga inda hankali zai shigo kai ku saurara ku ci sai na Umar radiyallahu anhu lokacin da yake shugaban kasa ba gabano ba yana khalifa an zo ana raba turare na talakawa yana da ɗa ɗan nashi yana cikin masu rabon turaren da turare ya taɓa hannunsa yaron sai goge a kai a jikin gashin kansa ashe sai na umar yana kallon shi sai je kai ya daga turare taba hannun ka sai ka goge a jikin gashin kanka ce turare ya taba hannuna baba dan wanke ruwa a asa da shi kara in goge a jikin kaina akalla gashin kan nawa zai kanshi a ya yayi amfani sai na mare girgiza ka yace lalle kana ji da gashin kankan nan sosai kana son shi sosai da ya haka ya damko kwalar yaron bai burki da shi ba sai shagon wanzan ya ce yau yaron nan kwalkwabo na ga gashin kansa zai kai shi wuta sai na umar Rabi allahu anhu ana rabon gani mata turare na talakawa matan tana cikin masu rabon turare na talakawa ana raba musu ana aika musu sai ya taba hannunta bayan ta gama turare zai taba hannunka ai sai ta shafi a jikin dan kwalinta da daddare shugaban kasa ya matso kusa da high excellency sai ji kashin turare ya ce nake jin kashin turare ta ce a dan kwali nan da zuba ka samu rabon turare ba ya ce ya eh, kwarai da gaske ta ce to ya taba hannuna maimakon na wanke shi ne sai na shafe jikin dan kwalin shi yasa ka ji na kanshi ba di ba dai ba wanda ya taba hannuna wajen rabiya shine wanda na shafa a jikin dan kwalin sai na mara ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin gin kiris ni da kike kai mota sai fincike dan kwalin daga kanta ya ɗebo ruwa ya maka ya fara wankewa in sun suna sai jikin shi tana har yanzu akwai sai ya fara gurza dan kwalin a jikin kasa ya maka ruwa ya mulka ya mulka ya maka ruwa sai da ya ji in ya sun suna dan kwalin bai jin komi sai warin kasa ya miƙa mata yace to mu ta istighfari ko Allah zai gafarta mana kan mu fito cikin masu cin dukiyar talakawa a lahira sai na umar yana shugaban kasa matarsa ta taba cewa ya bata kuɗi ta sai alawan lemu ta sai sweet ta sai tantan ta sha ya kalle ta yace min anali samanul halwa fa ashriha yace idan na ga abin da zan iya sai miki alewa da shi alewa ta tsinka yawon baki bai da abin da zai ce ga kudi a makare ce na talakawa ne ba mu da ikon ta ba bai da kudin zai sai matarsa alewa sai ga gwamna ya aiko mashi ranka dai mu fanan kudi ya taru mun rasa ya zamu da su ya za a yi cabbe ina ma Najeriya ne ya ce kudi sun taru ruwa tambaya za a yi da su ai wani ne kawai zai zo lugaji ba da wani katar aljihu ya kwashe su a rasa yadda aka wai gaji mutum da wai an kamo shi wai ana tuhumar shi da ya saci biliyan ɗari wai har ya amince ya biya biliyan arba'in da wani abu biliyan miliyan ɗaya miliyan dubu shine biliyan ɗaya wai mutum ɗaya wai har ya bada biliyan arba'in da wani abu cikin abin da ya sata yana hira da abokan sai na duk abin da a karɓar nan ba a talauta ne ba gidaje na gidana da ke ƙasa kaza ko ganin gidan ma hayo ban yi ba kuɗi ya taru ya za a yi da su ya ce aje ma'aikata a musu ƙarin albashi aka yi ƙarin salari aka bugo har yanzu akwai kuɗi ya zayi ya ce duk ma'aikacin da yake da haƙƙi a gwamnati a biya shi da wani mai lib wani mai arias wani duk kowa a biya wani mai menene menene wani waye wani sabalan gratuity wani menene allowance wani duk a biya kowa da kowa aka aiko aka ce an biya har yanzu akwai kuɗi ya zayi sai da umar yake duk maraya da ke cikin jihar a sa masa albashi a rinka biyan shi aka sa albashi aka biya aka aiko aka ce kudi ya saura ya a har yanzu ya ce to ita Umar Rawi ita ma a sa mata salari aka aiko aka ce kudi ya saura za zai da shi sai na umar ya shiru ya ce to a zagaya cikin gari duk wani gauro da gauruwa da tsulu da tsuluwa da bundaki da bundaki a masa sadaki da akwati mai taya a shigar da su shugabanni masu ne masu adalci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wuce yan kwanaki kaɗan da suka gabata ba wannan uwa yake nuna min da idonsa sanata wai yan wasa kwaikwayo yana neman ta ya saya mata motar miliyan goma sha biyu jip ta miliyan goma sha biyu ya kama mata katon gida ya aje ta sai dai shi ya zagayo ba a kashe janareto a gidan kuma wai ya dan turo mata miliyan ɗari kyauta in ji alarama bayan motar miliyan goma sha biyu yan wasa kwaikwayo kawai saboda shi ke zagayowa kana iya samun wata gogon shi wallahi ba ta da zanin sallah kana iya samun wani kawun shi bai da rigar zuwa masallacin juma'a amma yarinya sai ya saya mata mota ta miliyan goma sha biyu ya kama mata kanta mai gida 24 hours generator na aiki a gidan ya murko so mata miliyoyi 100 million 100 million wayannan wai ne shugabannin al'umma ta kaka ya za ya so yin gaskiya dan me ba za su iya kashe kowa saboda su samu mulki ba dan me ba za su iya kowa da irin tadanci saboda su samu mulki ba dan me ba sharrin da ba za su yi al'umma saboda su samu mulki ba ya za su suna da Allah ya za su saurare ku ta ina ta kaka khalifa Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yake khalifa yana zaune a office yana aiki da daddare sai ga ɗansa ya shigo cikin office yace baba mahaifiyata ta aiko ni wajenka sai ce dakata karka faɗi aikan sai yaro ya dakata akwai fitila a kunne sai ya kashe fitila sai ya kunna wata fitila a gefe sai ce faɗi damuwa sai ce mahaifiyata ta ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana gama bayani sai ya ce to ka kammala ya ce eh, ya ce to shike da naji je ka abunka da ya tafi sai ya sake kunna fitilar farko ta da sai ya kashe wannan da ya kunna daga baya mutane na zo na shaka ta ba kalifa ya kunna kunnan fitila da kashe kashen fitila kake ba ku gane hikimar ba suka ce ba mu gane ba yace yanzu ɗana ne ya zo zai kawo mun matsalar gidana yace matsalar gidana is is personal ta shafi aikin gwamnati ba to ya shigo ofis bitilar da ke cikin ofis ɗin kananzir zirɗin da ke ciki da kudin talakawa aka saya idan na saurari matsalar gidana wacce bata shafi talakawa ba da fitila wacce kananzir ɗin da kuɗin talakawa aka saya ai na ci duke talakawa ba bisa haƙƙi ba yace ita fitilar da kuka na kunna daga baya da kuɗi na halal malak na sai kananzir zirɗin da zuba a ciki shi yasa na kashe ta gwamnati na kunnatawa na saurari matsalar gidana yanzu na gama da matsalar gidana sai in kashe sai in kunna fitilar gwamnati a ci gaba da aikin talakawa khalifa umar ibn abdul aziz kun san me ya faru wallahi da yake shugabanci ku karanta tarihul kulafa na imamu suyudi sai da aka yi matsayin da kura da akuya za su kiwo a wuri ɗaya kura ba ta iya taba akuya kun san dalili ya za ta taba akuya shugaba ya yi adalci ƙasa ba iya zalunci wannan fashi da kuke gana yi a cikin ƙasa da sace-sace da kwanta-kwanta da tashi-tashi abin da ya kawo ta zalunci shugabanni in yau shugabanni suka yi tuba suka gyara Allah bai ƙara bari a wannan ta'addanci a cikin ƙasa har yanzu je ka Saudiya saboda shugabanni na kamanta adalci za ka yawo da daddare ka aje kayanka a fili ka aje komai a waje banda Allah ba abu da kake zo. saboda shugabanni sun kamanta mai sun kamanta adalci su dauke pakistan sun taso daga sokoto za su zo kano sai da suka kusan kwana biyu a hanya saboda yan fashi abin da ba su mamaki jami'an tsaro ke tare su akan hanya jami'an tsaro ce ku dakata ku dakata in sun ce lafiya jami'in tsaro ya ce ana fashi nan gaba ana fashi nan gaba to kai me aikinka ka je ka gano me yake faruwa mana zai je to za ka ga laifin shi shi ma an zalunce shi ko akwai sandan da ba zalunta ba a Najeriya ku je Saudiya nawa ne nawa ne minimum last constable salary a Saudiya last constable salary a Saudiya riyal dubu uku 120,000 naira naira dubu ɗari da ashirin shine mafi kankanta albashin ɗan sanda a Saudiya naira dubu nawa ɗari da ashirin a wata da Allah ɗan sanda aka bashi dubu ɗari da ashirin a wata a Najeriya zai iya riƙe matar shi da yaran shi ko ba zai iya ba in ya san cewa ko ya mutu za a biya fansho da gratuity ƴaƴansa ba za su tagayyara ba zai iya riƙe bindiga ya tafi ya karo da ƴan fashi ko ba zai ba to shi ya san halin da yake ciki duk wata ba da ka sani a duniya akwai ta a gidan shi ba masara ba tattasai ba kuma in ya kuskure ya mutu ya ga yan uwansa da suka mutu har yau iyalansa suna nan sun shiga uku sun gayyara entitlement din su an kiyaye biyarin su dan me zai je da shi je aka ce shi zai je je ba zai je ku yi hakuri ku je da Allah <laughs> yi za mu ce musu su yi hakuri su je ba amma dai an musu adalci su ba musu adalci saboda ka daga nan zai tsaya ya ce to ana fashi guda ka ta daga nan ki mu ci gaba da tsayawa in mun ga mota ta bullo kai ga jami'an tsaro kowa da ake 47 an tsaya ana jira can sai wani jami'in tsaro ya magana ya ce kai jama'a saurara duk aka yi tsirga jama'a an taru ya ce a matsayina na ƙwararren jami'in tsaro ya ce a matsayina na ƙwararren jami'in tsaro na fahimci tsayuwar ma'aurin nan tana da hatsari aka ce ah. jami'in tsaro akwai hatsari kamar yaya ya ce kun san mu expert ne professional to <laughs> ya to a matsayina na professional lissafin da na yanzu shine wato kun san akwai tactics ya <laughs> ce yanzu ya fashin da a gaban mu suke fashi aka ce ya eh, kwarai da gaske ya ce to tana yi wa'in sun gama fashin ya zama can suka kara gaba kun ga abin bai shafe mu ba aka ce haka ne jami'in tsaro yace and there is probability yace and there is probability idan sun gaba su wayo turn su biyo ta nan to idan suka wayo turn suka biyo ta nan muna tsaye bakin hanya suna iya yin asharo tsuntsaye da bullet akwai hatsari tsayuwar mana aka ce ta kwararren jami'in tsaro ya za a yace billahi lazi mu shiga daji da gudu da Allah bari tambaye ku ya me zai hana to ayi me zai hana shugabanni ba ya adalci ba dan me banna irin wannan ba za ta ci gaba da samuwa cikin kasa ba wallahi ba a daina kwanta kwanta akan hanya matukar ana kwanta kwanta a sakatariya ta local government ba kwanta kwanta ba a daina kwanta kwanta akan hanya matukar ana kwanta kwanta a government house ba a daina kwanta-kwanta a kan hanya matukar ana kwanta-kwanta a presidential villa ana yi ko ba yi maƙudan kudin da aka tara saboda gyara wutar lantarki suna ina maƙudan kudin da aka tara saboda yashe tegun abin nan riba naija suna ina bashin da aka je aka murkoso yana ina wanda aka ce za a murkoso yanzu ina za a kai shi to wai da Allah bari in tambaye ka honorable chairman mutanen local government ɗinka duka kowa ya zo ya ci kwalaka a gaban Allah cewa ka cuce shi ladaka ake so ciki a ɗiba a bashi da Allah yi tunani filin ƙiyama. ka tashi ga nauyin bala'in kayanka da ka ɗauka dama ka yi zina ka yi zina ka yi luwaɗi ka yi iskanci ka sha rawar disko ba iskancin da ba kai ba duka kai kaɗai ka sace motar gwamnati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya saci dukiyar gwamnati za a doro masa ita ya zo da ita gaban Allah ran tashi alkiyama za a ga wani a rafi masa kaji kajin gwamnati ne ya sata za a yi baki an sayo kaji kaman guda ɗari biyu matsiyaci shi kadai kwashi hamsin saboda shi ne shugaban ƙaramar hukuma ya kai gida to in kiyama ta tsaya kaji guda hamsin ɗin na sai a rafi masa shi a wuya suna ƙara suna tsutsutsu ana rabu da ya yana kufan da biyu a jihar ku gwamnati ta ce za a yi wa talakawa buɗe baki taimaka masu da abincin buɗe baki akwai gwamnoni masu yin tunanin wayannan ayyuka na alkhairi gwamna ya ce bari mu tallafa wa talakawa bari mu ware makodan kudi a rinka abinci ana raba wa talakawa a zabi wasu santas ana ce da talakawa fi sabilin lahi sai aka ce kai kuma kai dan kwamiti ne ko shugaban kwamiti aka waro makodan kudi aka kawo domin ku rinka ciye da talakawa bi wai kai ka rasa sallar zaka zama barawo sai a ramadan a ramadan ba ka rasa kudi da zaka sata sai na bude baki wato kai a cikin yan wutan ma kai original ne na photo sarkon kai a cikin yan wutan ma dan wuta ne na musamman shi ke da an ce a kowace rana za a yanka kaji ɗari da rago hudu da bijimi ɗaya kawai yan kwamiti ku sace rago ɗaya kowa ya kwashi kwaji goma ya gida wai banza za a ce saboda kayan gwamnati ne za a ga tsaye ranar tashin alkiyama wallahi za ku ga wani dan kwamiti an rafiyo masa rago a wuya rago yana ta ihu yana ƙara in ji annabi annabi yace shatun tayar wani yara ta yau akuya a wuyan shi tana ƙara tana ihu akwai wanda ya sace bijimin gwamnati an rafiyo mashi a wuya wani ya sace jif ta gwamnati a ce ci duka a dora mashi zai ce ba zai dauka ba wallahi ka sace motar gwamnati sai an doro maka ita ran tashi kiyama shine ma'anar wala ya hamilunna أثقالهم ويحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يعمرون Allah ya ce wala ya hamilun da askalahu Allah ya ce za su ɗauki su wanda suka jibgo kansu wa da wani nauyin ma tare da nasu bala'i yayi bala'i to ga wannan ka ɗauko an ratiyo maka wannan an jibgo da su za ka yi gudun fanfalaki ka rufi gaban Allah da an ninka da wannan tarkata an san ɗan wuta ne ana baka wuri kana isowa gaban Allah kuma jama'a karamar hukuma ku gaba ɗaya su taso wannan yana ya Allah ya sace kuɗin mu a kwato mu haƙina ya Allah ya danna haƙina a kwato mu ya Allah da gangan kuɗin ilimi ya murƙushe aka bar ƴaƴan mu samu ilimin da ya dace ba wani babban bala'i a ƙasa yanzu ka samu sai ka je jiha ka samu duk makarantun gwamnati da ke jiha ba kwamishina ɗaya da ke da ɗaya a makarantar wallahi akwai jihar da za ka je ka samu ko kwamishinan ilimi bai da a makarantar gwamnati kai kwamishinan ilimi ka ya kamata akalla a samu ka a makarantar gwamnati ko dai yanzu ka kawo maka rahoton me ake aure to shi ma bai da aure kowa na yana yana private schools wasu ana turai wasu ana singapore da kudin talakawa an lalata ilimin an ban ƴaƴan talakawa cikin jahilci dan a ci gaba da bautar da su zaluncin bai tsaya nan ba ba kuma ƴaƴan talakawa su za a nemo a koya musu shan kwaya a ba su gariwo a ce su je su rinka kashe kansu duk inda ka je akwai su ƴaƴan ta saboda tsabacin amana ka ki kai da su samu ilimin da ya dace akwai resources da za a iya sama musu aikin yi ka ki kai da ka bullo hanyar da za a samu aikin yi ka sace kuɗin su ka talauta su ka yi zina da 'ya'yansu kuma ka ɗebo 'ya'yansu maza ka mai da su mahaukata ka ba su kwaya suna sha ka ɗebe naka ka kai turai su wa karatu ingantaccen su dawo su ci gaba da murƙushe 'ya'yan talakawa saboda kawai kai ne shugaban azalumai na ƙasa ba abin da ya dame ka shi yasa duk inda ka je akwai in ka je gobe akwai yan kalare in ka zo nan bauchi ba kalare ake ce musu ba yan sara suka ko ba haka ba idan ka je borno da yobe ana cewa yan area boy a ecomoc borno da yobe ecomof in ka je sokoto kebbi area boy in ka je kaduna in ka je kano ana ce musu yan jagaliya duk jihar da ka je da sunansu wai yan jagaliya ƴaƴan waye daga kan yan siyasa suka bai da su mahu wallahi gwamnatin jihar kano ta taɓa tara irinsu a wasu santa santa an yi ɗaya ɗan batta ɗaya gurzo ɗaya a kadawa aka ce ya kamata a samu malamai su je su musu wa'azi a taimaka musu sana'a ma kamin nan a musu wa'azi ko dan imanin su zai farfado sai zama ina cikin wa'anda suka je domin a musu wa'azi wallahi naga abun mamaki mutane an mai da su mahaukata daidai sanda muka isa na samu wani ya fito yana ashar yana wai na ji maluma aka kawo za su mana wa'azi billahi ladi ko annabi muhammadu aka turo ya sai ɗebo a shirya turawa annabi saboda kawai 'yan siyasa sun lalata kwakwalwar shi an bugar da kwakwalwar gaba da kwana uku ana musu nasiha wallahi sai da ya zama da su muke kwana ana sallar tahajjudi cikin dare kamin gari ya waye malam gali yana faɗa mu akwai iyayen da suka zo suka same suka ce tun daga ranar ƴaƴansu suka fara sallah har yau ba su daina ba ko sallah ba su mun yi sallar magariba wani zo yana tambaya ta ana gafarta malam tambaya nace me faru sai ce to ni na zo an yi sallah na ɗauka sallan magariba ce a shewai isha ce aka kuma bayan na fito wace aka ce mu raka hudu ne ma aka ni na ɗauka uku ne na ga yi ta sharp sharp wai to ya sallata waɗanda suwaye duk 'yan siyasa suka lalata mana wannan wai ya za ka yi da wannan bala'i ranar tashin alkiyama lada nawa ka tara da wacce zaka je gaban Allah da ita kai hadisin Abdullahi ibn Unay radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace yuhsharu an-nasu yawm al qiyama khuffatan urratan gurlan buhuman qalu wa ma buhuma qala laysa ma'hum shay fayunadihim بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة كما قال صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن أنيس yake cewa za a tada mutane ranar tashi alkiyama hufatan barefooted ba mai takalmi duk takalman nan da ka tara in kiyama ta tsaya ba ko dai gudu za ka rinka yi da kafa gudu hufatan urratan kuma kana tsirara yadda ka zo duniya yadda mahaifiyarka ta haihu ka ka fado tsirara ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba agogo ba ba ba urratan gurla domin a tabbatar maka da kai da kiki ne loba za ka tashi ka zan kwanan duniya loba ya rera masa hankali to loba kuma za ka tashi duhu baka da komai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kun ga yadda na faɗan nan haka zan tashi ba riga ba wando ba hula ba takalmi loba ba komai ba haka kawai gudu gaban Allah haka alaramma zai tashi haka liman zai tashi ciyaman na bauchi lokal gama haka zai tashi gwamnan bauchi haka zai tashi tsirara mai martaba sarkin bauchi a ranar ba rawani ba alkyabba ba kirara haka za a tashi ba mai takalmi haka za a tinkari gaban Allah ni ko na sa annabi ya faɗi magana wallahi sai ta faru duk haka za mu tashi to wai me amfani wannan duke da ake ta sata duk ina za ka yi ta wani wanda zai baka haushi kaga mutum wai ya kai shekara 60 ko 65 a duniya amma sai sata kuɗin talakawa ke baji ba gani wai nan gaba zai dawo ya zauna ya fara cin daɗi wai nan gaba yanzu ba ya kai shekara 65 zuwa 70 wai na magana nan gaba da zan lana ci abin da goci local gamma ya baka kwangila ka samu mahaukaci aka baka LPO low purchase order in ka kamo wannan ya kamata a biya ka ko bai kamata a biya ka ba yanzu ka kai 65 zuwa to me yi da kuɗi me yi da su ga jirage duk kuɗin da ka tara ita rayuwa duniya matsalar ta tana da limit tana da me ko baka mutu ba tana da limit it is seasonal in season ɗinka ya kare an gama shi yasa kuka ayoyi da yawa Allah ramma Allah sai siffanta maka rayuwar duniya sai siffanta maka ita da ruwan sama da yadda tsiro yake fitowa yanzu idan aka yi shuka in ta fito ana ba ta ruwa da taki za ta kyau ko ba za ta kyau ba to Allah ramma buga musu misali wa birul lahum واضرب لهم مثلا حياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة لغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر kai ku saurara ku Allah madaukin sarki na ba mu yadda rayuwar duniya take sai ya bata siffofi siffofi guda uku siffa ta farko sai Allah ya kira ta da la'ibun me ake cewa shi ne wasa drama wasan kwaikwayo ya ake wasan kwaikwayo eh kamar alaramma sai mu je ne mai martaba sarkin bauchi ko ba ka ke ba ba haka ba sai mu samu wani haka sai mu ce ne alhaji babba sai a samu wani katon gida bai masa gidan waye ba da wata katuwar mota aje a mika masa hansar a ce to nan ne a ce to rike mai hansar ya ce kai fa kaman danne danne yana ba zan yi ba shi ke da sai jingina jikin motar sai fara surutun banza da wasu ya alhaji mansur kana ina gani na yanzu nake dawa daga kasar daga hong kong kasar china ya ce ni ma na je dubai amma yanzu ina dawa na yi oda kaya na biliyan uku yanzu ana menene menene kwasta dina su matsa mana lamba sun ce sai an ba su miliyan bakwai a ta surutun banza da kuma ka ke ba a samu ne a ce ango wata amarya <laughs> to amma duka wayannan a ne a wasan kwaikwayo an ga wasan kwaikwayo sai kaka sai ana ramma ya ce shine mai martaba sarki har yanzu wannan katuwar rigar da aka samu sai cire ce ga kayan ku dama da zai an go sai ce amarya mu tabi wataƙila ba bai fanta ba sai a wasan kwaikwayo duk abin da ka samu a duniya a wasan kwaikwayo ne kuma an kusa a yi za'en kana mutuwa za'en in kana da hankali ya kamata ka gane me ake nufi na ibin wani hawun wargi me wargi shine abin da yara suke ku rinka lura idan ka kawo tifa ta yashi ka juya kofar gidanka yara na son wasa a yashi balle ya ɗanyin ruwa ya jika shi kawai da safe yara ya zo sai su taru kawai sai su rinka yin gida da ko ba haka ba gidan me gidan yashi ko da ƙasa haka ana yi wannan kaga wani ana faɗa da ka shiga cikin gidana billahi lazi za mu yi bala'i ni nan kowa ana ta rikici wa me yasa aka shiga gidan wannan me yasa aka shiga gidan wannan ba ka ake ba wannan da safe kenan can sha ɗaya zuwa sha biyu rana ta da ke su hantsi ya kalli lulayi Ko wani yare ce billahi lazi ne abun ya ishe da haka in ya tashi gidan da ɗazu yake faɗa kar a taɓa ta kai zai tattaka ya wuce wallahi duk gidajen da ake wa matsayin su kawai ke da hantsi ya daga an hura kaho kenan ta kai zaka bi ka wuce ba ta su kake duk wannan gidan da aka kwanaki wani gwamna ya sai gida Abuja miliyan 300 kuma yace bai san gida a rushe filin yake su saboda kawai ai wasa da dukiyar al'umma miliyan ɗari ko gidan babu plantin bai mashi ba rushe shi gaba abu na gaba shine tsiro shine ka masal gaisin yayin da aka shuka masara ana sa mata taki ana sa mata ruwa za ga tana ƙara kyau dan adam yana mata shi kenan yana girma yana ƙara kyau saboda ya samu kuɗi ga abinci mai kyau ga duniya akwai season akwai iya limit na masarar shekarun da take rayuwa watannin da take da lokacin rayuwarta ya kare ta kai wani matsayi sai ta fara bushewa in zaka ka ɗebo duk takin najeriya ka zuba mata duk ruwan duniya ka zuba mata sai ta bushe saboda bai mata amfani a lokaci haka ne ko ba haka bane haka ɗan adam duk kuɗin da ka tara akwai matakin da zaka kai kuɗin ba su maka amfani abinci mai kyau baka iya ci dan ga farfesun kaza sai ka kwana zawo baka iyawa ga gado mai laushi in ka kwana sai ka kumbura sai ka kwana ƙasa da samu kyakkyawar budurwa a aura maka kara samu tsohuwa wacce ta iya kunu ta fi ta amfani you are now just a zero behind a decimal point baka da sauran amfani to wanne za a yi da dukiyar ina za a kai ta ga annabi yana cewa za a tashi huffatan urratan gurlan buhuma suka ce me buhuma ya rasulullah annabi yace laysa ma hum shay ba komai tare da shi annabi yace a lokacin ne wani mai kira zai kira ubangiji zai yi kira da na nesa da na kusa duk za su ji kiran daidai yadda na kusa zai ji haka na nesa zai ji in ji Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce kai duniya duk an yi jinar assembly kowa ya saurara in an saurara Allah ya ce to ana malik ana dayyan Allah ya ce ni ne mai mulki kuma ni ne mai sakayya tsakanin bayi a yau Allah ya ce ba zai yiwu ba dan wuta ya tafi wuta alhali akwai dan aljanna na da haƙi a kansa sai an karbi haƙi in ma zai tafi wuta ya tafi dan aljanna bai zuwa aljanna alhali akwai dan wuta na bin shi haƙƙi sai an karbi haƙƙin in akwai abin da ya saurar da zai iya kai shi aljanna ya wuce in babu da shi da wannan dan wutar su tafi wutar tare inji Allah amma ba mai shiga wuta ko shiga aljanna akwai alhali akwai mai haƙƙi a kai shi to kai ka ci haƙƙin wannan ka ci na wannan ka ci na wannan in kasuwa ne akwai wanda wuce sunan shi baka biyan bashi shi duke kowa zai karba kuma ba damuwarsa bane in kai magana ka ci kuɗin mutane ce to ai bashi hanji ne cikin kowa akwai wai bashi hanji ne cikin kowa ba ga maka cikin kowa akwai mutum ne fa ya mutu aka zo za a yi masa sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal alaihi dainun ana bin shi bashi aka ce eh ya rasulullah annabi ya ce sallu ala mautakum ku yi wa gawo ku sallah ni ba ran sallaci gawar da ake bi bashi ba bashi bashi nan da ke wani sahabi ya ce ya rasulullah na dauki nauyi zan biya masa annabi ya ce mai bin bashin ka amince ya ce eh na amince manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu nauyin ya koma kanka gawar ta kubuta daga bashin saboda haka ku zo mu yi sallah zan limanci sallar gawar sannan annabi yau gawar sallah wani ya zo yake ya rasulullah idan na je fagen daga na samu shahada zan wuce aljanna annabi yace kai straight forward har ya fara tafiya annabi yace kai dawo ya dawo yace me ka tambayan yace idan na mutu a fagen daga na samu shahada jihadi da musulunci zan tafi aljanna annabi yace zaka tafi aljanna sai dai in an baka amana ka ci ko ana jin ka bashi in akwai wannan kan sai an warware matsala baka tafi aljanna ko ka samu shahada sai akwai amana da aka baka kace amana ko bashi baka biya ba baka wucewa yace ya rasulullahi yanzu nan kace mun ba matsala annabi yace kana daga jibril ya gangaro yace a kira ka a fadakar da kai akwai matsala bashi inda ma da amincewa ka karba to me yake tsammani ka saci dukiyar wannan ka ci dukiyar wannan kuma kace kiyama in ta tsaya tafi aljanna ya ku bayin Allah ku saurara ku ce yadda zalunci haramun ne taimakon azzalumi haramun taimako a zalimi ne haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ana ala khasumatin bi zulmin duk mutumin da ya taimaka wa wani mai husuma wani mai jayayya ya san azzalumi ne amma duk da haka ya taimaka mashi annabi ce faqadi ba a bi gababin min Allah to wannan mutumin ya koma da fushin Allah madaukakin sarki shi yasa lauyoyin mu na Najeriya 70% ko 60% ko ma sama da haka watakila cikin fushin Allah suke kwana cikin fushin Allah suke tashi domin zaka samu lauya zaka je kai sata ko kai cuta ko kai kwara ko kai zamba cikin abinci ka ɗauko lauya ya ce to mu lauyoyi kamar likitanci ne likitoci ne ba mu iya baka magani sai ka faɗa mana gaskiya ya kwashe gaskiya ka ji yadda aka yi sata ne shanu ya bani amana na sai da su aka yi kaza na kashe kuɗin cuta ne sai shi to kes ɗinka babba ne kaga yanzu wannan laifin da kake aikatawa idan aka ce za a yi prosecuting ɗinka by virtue of penal code kundin laifuffuka na arewacin Najeriya a sakin layi na 89 karamin kashi cikin baka hukuncin ka daurin shekara shida a gidan yari sannan kaga abun akwai gamin baki abin da ake ce conspiracy shi ma a sakin layi na wane ne eh, rukuni na biyu na menene menene shi daurin shekara uku to kaga bayan wannan akwai trespassing saboda ka shiga inda ba nan muhallin ka ba ƙetare hurumi criminal trespass shi ma duk sai ya gama lissafa maka yace kuma ka je kotu abin da za ma kenan saboda haka in kana so in kare ka ka kubuta daga wannan to za ka kawo naira dubu ɗari da hamsin yace ba matsala ya je ya tattaro dubu ɗari da hamsin a bashi ya je ya tsaya gaban alƙali ya san wannan ɓarawo ne amma ya tsaya ya ta surutun banza da wufi ya amfani da wasu technicalities ai a cikin criminal procedure court yan sanda da suka shigo da kara ba su bi tanadin rukuni na kaza kaza na dokokin menene ba sannan menene menene nan ma in total contradiction with me kawai amfani da wasu technicalities na banza da wufi kawai shikenan in an zo a magana kawai shikenan a filin wa a kotu by virtue of element of doubt the prosecutor did not prove his case beyond any reasonable doubt, as Lord Denning has said. To kawai sai turancin banza da wafi sai ka ji mai laifi a sake shi katin barawo shi kuma alfahari yake wai yayi winin wannan kes a kotu ka yi winin kes a kotu a duniya to akwai kotun Allah kuma za a ci za a sake ka a can kuma kai winin a can mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yace man aana zaliman duk mutumin da ya taimaki azzalumi bi babilin yi amfani da ƙarya ya ba azzalumi kariya li hiba bihi haƙan domin a samu wani haƙƙi da za a murkushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqadi bari amin zimmatillahi wa zimmati rasulillah wannan mutumin ya barranta daga zimmar Allah ya barranta daga zimmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kiyama ta tsaya kare kuskure ne inda annabi yake sun yi baran baran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wani Allah da zai bashi aljanna Allah da ya turo annabi Muhammadu kan wuta zai kai shi nawa ne cikin lauyoyin mu suka fada cikin wannan bala'i saboda neman me neman duniya a hada kai da kai ai kwaruwa a hada kai da kai ai zalunci to yanzu wannan lauyan sai aka samu kadira ya zama kwamishina ya zai kai ya ku bayin Allah zalunci bala'i ne zalunci yana da hatsari addu'ar wanda aka zalunta ba ta faduwa ƙasa idan wanda aka zalunta ya addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatu la turaddu da'watu mutane guda uku ba a mai da addu'a su idan sun roƙa kai tsaye za a karɓa annabi ya ce as-sa'imu hatta yuftir mai azumi duk sanda ya addu'a za a karɓa har zuwa lokacin da zai buɗe baki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal imamul adil shugaba mai adalci idan ya addu'a Allah zai karɓa annabi ya ce wa da'watul mazlum fa innaha turfa'u fawqa al-gamam wa laysa bainaha wa bain hijab wa yaqulu ar-rabb wa izzati wa jalali al-asra laka wa law ba'dahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutun na uku da ba'a a juyar da addu'arsa shine wanda aka zalunta duk wanda aka kware shi aka cuce shi addu'arsa ba ta faduwa ƙasa banza annabi yace saboda gata addu'ar a gajimare ake ɗaukar ta ba shamaki tsakaninta da Allah idan aka zalunci mutum ya yi addu'a Allah da kansa sai yayi magana Allah zai ce wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwaya ta inji Allah madaukin sarki kai wanda aka zalunta la'ansuran naka sai na taimaka kai walau ba da hil ko da bayan wani lokaci wanda aka zalunta Allah yana sauraron sa yana karɓar addu'a sa shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya taba ganin wani mutum mai yankakken hannu tun daga kafada an yanke hannu yana tafiya yana shela yana ya ku jama'a duk wanda ya ganni na zame masa aya kar ya yadda ya zalunci ya ku jama'a duk wanda ya ganni na zame masa aya kar ya yadda ya zalunci sai aka tambaye shi saboda me yace ku saurara ku ji ni da dogari ne na wani sarki sarkin azzalumi saboda haka mu dogarawansa duk zaluncin da muka yi ba wanda ya isa ya tare shi ya ce na zo sai na ga wani mutum ya je ya kamo kifi kato zai kai kasuwa a fiyar ina ganin shi na ce kai ba ni kifin nan gani a cikin uniform yace ba zan baka ba wannan kifin gidana ba abin da mu ci na kamo ne in je in sayar dan sai hatsin da za a dafa wa yara na abinci da mata na da iyalai na dogari ya ce zancen banza zancen wufi ya samu mutumin ya banka da shi ya fadi kifi ya fadi kasa ya dauki kifi ya rungume ya hau doki ya ci gaba da tafiya ya ce ka biyo ni kuma in taka banza a wuce ba shari'ar da za a yi ya dauka an gama a ce wannan bawan Allah ya ce ya Allah kama wannan azalimi ka saka mu ya isa gida da kifi zai aje kifi tsautsai sai kifi ya cije shi a yatsa ya gagara bacci a cikin daren saboda yatsan na ciwo na bala'i da safe ya je ga likita sai aka ce kansa ce ta kama yatsan in ba gutsura yatsan ba za ta wuce aka gutsure ya ce washe gari kamin nan din ya warke sai kuma wani bala'i ya rinka mun raɗaɗi a tafin hannuna na gagara bacci ya shi bala'in jiya na koma likitoci suka duba suka ce ai ta wuce sai an gutsure wato tafin hannun gaba ɗaya aka gutsure ce na koma wani ciwo ya rinka mun azaba na bala'i na koma aka duba aka ce ai an makarata riga ta wuce sai an gutsire daga gwiwar hannu aka gutsire. na koma bala'i ya ninka na da na gagara bacci na dawo aka ce ai ta wuce sai an yanke daga kafaɗa ba ka ba za ta shiga gangan jiki na mutu aka sake yankewa daga kafaɗa. yace na koma gida bala'i na gagara bacci yace sai wani tambaye ni kai wai me sanadin bala'in ka yace kifi na kwace wani talaka a sanadi ya kwace kifin ya cije ni har da wannan bala'i yace duk duniya ba mai tsayar da kai je ka nemo shi ka tuba ka ce ya maka ko Allah zai ji tausayin ka nan take yace ya rinka yin gudu yana bi bai same shi ba sai da ya je wani kawai ya gano shi ya ce da na je na same shi ya ce na faɗi a gabansa ina sumbanta kafasa ina tuba ina kaji tausayi na yana menene ya ce ba gane ni ba saboda tsabar azaba da na sha da ciwo na rame na bushe ban bacci ban abinci bai ma iya gane ba na ce ni ne dogarin da na maka fashin kifi na kwace daga hannunka na maka fashi na zalunce ka kaga halin da nake ciki ka yafe mu in baka yafe mu ba kifin nan ya zama bala'i ya zama sanadiyyar rayuwata ya kalle shi ya ce Allah sarki na yafe maka amma kada ka kara yace nan take ji ciwon kamar a tsami allura daga cikin ruwa Allah ya da ciwon gaba saboda addu'ar wa wanda aka zalunta wallahi ku ji tsoron cutar bayan Allah ko da ba za su yi addu'a kan ku ba zalunci bala'i Allah ka gafarta mana ya Allah ga zaɓuɓɓuka suna tunkarar Najeriya ya Allah tun daga mataki local government mataki na kansila chairman dan majalisa gwamna sanata shugaban ƙasa dan majalisar tarayya da duk wani matsayi da za a zaɓa ya Allah duk wanda ka san idan ya hau kan kujerar da yake nema ya hau zai zama azaba ga wannan al'umma ya kwari al'umma musulmai ya kwari musulunci da musulmai ya cuci talakawa ya zalunce su ya saci kudin su ya Allah kada ka bashi ya Allah kada ka bashi in yana takama da karfi Allah murkushe shi in yana takama da dukiya Allah ta rutsa dukiyarsa in yana takama da magoya baya Allah wargaza su in yana takama da jami'an tsaro Allah daidaita su ya Allah in yana takama da filan da shirye-shirye Allah ka sa ruguje wasa da wargaje wasa da tabe wasa da watse wasa a cikin tsare-tsarensa da shirye-shiryensa ya Allah duk wanda ka san in ya samu shugabanci akan mu zai zama rahama a gare mu zai ji tausayin mu zai taimaki musulmai zai taimaki musulunci zai taimaki sunna zai zama sanadiyar rayuwar al'umma zai fidda matasan mu musulmai daga wato halin matsi da wahala da suke ciki talakawa su samu sassauci addini ya zauna da kababunsa a samu ci gaban rayuwa da ci gaban addini ya Allah a kowace jam'iyya yake Allah ka bashi ya Allah a kowace jam'iyya yake Allah ka bashi ya Allah in bai da kuɗi kai Allah zame masa madadi ya Allah ya Allah in bai da magoya baya ba shi magoya bayan ya Allah in bai da ƙarfi ba shi ƙarfi ya Allah in bai da mataimaka ba shi su ya Allah in bai da mashawarta ba shi ya Allah idan bai da jaruntaka da ƙarfi Allah ka zame masa garkuwa ka ƙarfafa shi Allah ka taimake shi Allah ka sa shugabancin mu a hannun masu tausayin mu Allah kada ka sa shugabancin mu a hannun azzalumai Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun barayi Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun mazirata Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun yan giya Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun munafukai Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun makiya addini Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun yan kwata kwata Allah kar ka sa shugabancin mu a hannun yan tashi tashi Allah kawo mana dauki kawo mana agaji Allah wargana zalunci ka rubuta shi Allah tarwata gayyar azzalumai Allah taimaki sunna da ba abuta sunna Allah Allah kawo ma talakawan Najeriya mafita Allah ka ji tausayin wannan al'umma ka tsabe ta daga hannun da ke ya Allah ka ba Najeriya arziki ka ba ta man fetur ga kasar noma ga matasa ga gwal ga uranium ga tantalai duk dukiyar da ake samu a duniya ya Allah akwai ta a Najeriya ya Allah masu gaba da talakawa ka bayar sun zama kadangarun bakin tulu sun tsaya suna zarunta al'umma Allah ta kawo su burki Allah wa tsayin wayannan ka tarwaza su Allah ba mu shugabanni masu imani da adalci Allah ba mu shugabanni masu imani da adalci Allah ka ji tausayin mu Allah ka kawo mana rangwame Allah ka kawo mana rahama Allah ka cece mu Allah ba mu da karfi sai raka. Allah ba mu da buwaya sai taka Allah ba mu da izza sai taka Allah ba mu da wayo sai naka Allah ba mu da hikima sai taka Allah kawo mana agaji ka cece al'ummar Najeriya Allah ka cece al'ummar Najeriya Allah ka cece al'ummar Najeriya Allah ka ceci al'ummar Najeriya Allah ka zauna da Najeriya lafiya duk masu son raba kan Najeriya Allah ka tarwatsa su ka wargaza su masu son raba kan Najeriya Allah tarwatsa su wargaza su muna munafikai yan koran munafikai Allah tarwatsa su walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan annahum fa'alu ma yu'azuna لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل ختامه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك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 وأجود من سئل وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك